Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata bakwai ga watan Afrilu shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne shugaban jamhuriyar Nijar Isufu Muhammadu yake cika shekaru tara a kan karagar mulkin kasar. Wasu 'yan kasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da kamun ludayin shugaban. Bayan haka za ku ji cewa wakilinmu a yankin kudu maso gabashin Najeriya Alphonsus Okoro Igwe ya mana nazari akan matakan da jihohin yankin ke ɗauka na dakile yaduwar cutar coronavirus. virus wacce ta addabi kasashen duniya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. India ta ɗage dokar hana shige da fice domin ba da damar fita da magungunan zazzabin cizon sauro da shugaban Amurka Donald Trump ya nema. Maganin hydroxychloroquine ya jawo hankalin mutane a matsayin maganin da ke iya kawar da cutar coronavirus, ko da yake ba a kai ga samun tabbacin zai iya kawar da cutar ba. Shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin a wani tare manema labarai na fadar white house a washington cewa ya buƙaci prime minister narendra modi a wayar tarho a ƙarshen mako ne tabbatar da samar da maganin na hydroxychloroquine na ce mun yaba da amincewa a shigo mana da maganin idan kuma har bai yadda da magungunan su fito ba to ba matsala amma ba shakka za a mai da martani Shugaban trump ya kira kwayoyi a matsayin muhimman magani ga covid-19 India tara ɗaya daga cikin manyan masu samar da magunguna a faɗin duniya. Ƙungiyar kare hakkin adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi a kan shugaban ƙungiyar IS na lardin Khorasan wani sashi na babbar kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta is a wata sanarwa da ta fitar a jiya kungiyar ta human rights watch ta ce wajibi ne afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare haƙƙin adama na ƙasa da ƙasa kan aslam faruki wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a lardin kandahar faruki wanda sunansa na asali shine abdullahi orakzai ya kasance shugaban kungiyar a watan yuli na shekarar ta 2019 kungiyar ta dauki alhakin hare-hare da dama da aka kai a afghanistan da suka kashe fararen hula da dama kungiyar ta ce kama faruki wata dama ce ga hukumomin kasar afghanistan domin su nuna cewa suna iya samar da adalci ga waɗanda laifukan yaƙi suka shafa. A yau Talata, Japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci a kan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar, yayin da Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19. Jami'an Amurka suna ganin alamun cewar cutar ta fara raguwa a wasu sassan ƙasar. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce matakin kafa dokar ta ɓaci a Tokyo da kuma wasu larduna shida ya biyo baya ne bayan buƙatar da ake da ita na kare lafiyar mutane a cikin wani yanayi da ke shafuwar rayukan mutane da tattalin arzikin ƙasar. Matakin na tsawon wata ɗaya zai baiwa jami'ai damar yin kira ga mutane da su zauna a gida kuma ya zo ne tare da shirin tallafin gwamnati na kusan dala tiriliyan ɗaya. kasar birtaniya ta samu karuwan masu kamuwa da cutar coronavirus inda rahotanni suka nuna mutuwar mutane 600 a ranar lahadi da kuma karin wasu 400 a jiya litinin kasar amurka ta samu mutuwar mutane 11,000 lamarin da ya sa ta zama kasa ta uku da tafi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar a duniya bayan italiya da spain wata kotu a najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayo wato funke a kindele bello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta yayin da kuma a gefe guda take kamfen ɗin muhimmancin killacewa a gida ga jama'a bayan kama su da aka yi ma'auratan biyu sun gurfana a gaban kotu a jiya litinin kan tuhumar taka dokar jihar lagos inda kuma aka umarce su da biyan kuɗin tara da kuma yin aikin hidimar al'umma na tsawon kwanaki goma sha hudu asirin ma'auratan ya fara bayyana ne a ranar asabar lokacin da mijin abdulrashid bello ya sanya hoton bidiyo na bikin a shafinsa na sada zumunta an soki uwar gidansa Na yin watsi da matakin da ita da kanta take ba da kwarin gwiwa ga jama'a da su bi bayan da najeriya ta haramta taron jama'a fiye da mutane ashirin a garuruwa uku na sassauta yaduwar cutar ta coronavirus a watan da ya gabata ya zuwa yanzu dai cibiyar kula da cututtuka ta najeriya ta bayyana fiye da mutum biyu da suka kamu da cutar coronavirus kuma mutane biyar sun mutu daga cutar. A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar, inda a yau shugaban ƙasar ta Isufu Muhammadu yake cika shekaru tara akan karagar mulki. Wasu 'yan ƙasar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da kamun ludayin shugaban. Wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a jawabin da ya shafe mintoci sama da sattin yana yi wa jama'ar Nijar albarkacin cikarsa shekaru tara a kan karagar mulki shugaba isuhu ya bayyana cewa kasar ta samu ci gaba a fannoni da dama alhaji asumana muhammadu kusa ne a jam'iyyar pnds mai mulki ka ganin huskar ruwa cikin kashi 100 shugaban kasa ya yi 75 da 25 ne a saura ya gayi ta fannin ilimi kalasoshi kalas allin kaso uku uku ai sarkin education de baz ma'aikaci dubu goma aka ɗauka wanda aka ba matrikil sannan an ɗauki yan kwanta ragi aƙalla dubu hamsin mayya-mayyan asibiti da aka yi ƙasar nijar irin wanda mutane ke taya turai wurin su aƙalla akwai guda uku da aka gina gina mita ta ci sannan a ce ma asibitoci na gundumomi dai ko ba a yi ba an yi fiye da 46. To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a game da kamun ludayen shugaban domin a cewar annabo sumaila wani kusa a kawancen jam'iyyun hamayya na FRDDR ba wani takamaiman sauyin da aka samu a tsawon wannan lokaci. Shekara tara da iya mulki. Mu muka abin da barkatawa yau ka je karkara gani menene isu ya zo yi a ƙasar karkara wanda yau 'yan karkara za su zo gode mishi akwai mutane da kullum dare da rana sun tashi kuka ne suke ana kuka babu ci babu sha babu kyakkyawar rayuwa gashi ruwa babu gashi wuta babu to gashi hanyoyi babu to saboda Allah wani mutumin ya hoto ce ya makasa aiki. Shugaba Isu Muhammadu ya bayyana cewa demokradiyya ta ƙara girkuwa a tsawon shekaru tara na gwamnatinsa abin da ke baiwa 'yan kasar damar morar 'yancin bayyana ra'ayoyi ko faɗin albarkacin baki sai dai wani jami'in fafutuka abdullahi idi na cewa ba haka zancen yake ba kasan akwai ɗan jarida wanda aka haifa da niger ya yi karatun shi a niger duka komin shi a niger ya yi saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga ƙasar niger aka ce ɗan mali ne shi malin ma bai sani ba na biyu akwai abokanmu biyar yau wanda suke gidan kansu. yan warar hula me lahanin su sun ce an yi ta'asa a minista mai tsaro ya kamata a ɗauki sakamako a kai gaban shara ba yadda za a yi a huto a ce ma 'yan ƙasar nijar akwai demokarasiya da yake mai da martani akan waɗannan bayanai kakakin jam'iyyar ya tarayya cewa yake Tunda isu muhammadu ya zo shugaban ƙasa babu ɗan siyasa guda da a gidan kaso wanda aka kama saboda huska siyasa an yi tafaki babu dan jarida guda da isu muhammadu ya kama ga gidan kaso ana zancen kungiyoyin wara hula yan wara hulan nan dalilin zanga-zanga su yasa aka kone kasuwa aka ɓata dukiya al'umma bayan kuma an ce masu su dakata yaƙi da cin hanci da farautar mahandama a tsawon shekaru tara na mulkin shugaba isu muhammadu na daga cikin batutuwan da ke haifar da cece kuce a tsakanin masu sukar lamirin gwamnatin ta renaissance da masu kare manufofinta ba a taɓa samun ta'asa da aka yi aka yi wasa da kuɗin ƙasa kamar wanga mulki shi wannan ta'asar da aka yi a minista na tsaro miliyar dubu da ɗari bakwai aka yi ta'asa kuma ake so a yi wasa da hankalin mutane ba a so a kai abin gaban shari'a ana bincike ba a kare ba kawai mutane dan suna sadau wata manufa sai su hito su ci a'a mutane na a kai su gidan kaso a liƙe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sule mummuni barma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan bai kashi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa da bayan ma baka koya ni ba kai Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba. Uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure. To madalla da fata an shakata da wannan wakar. wakilin a yankin kudu maso gabashin najeriya alfonso sokore igwe ya mana nazari akan matakai da jihohin yankin suke dauka da dakile yaduwar cutar Corona Virus da ta addabi kasashen duniya ga kuma rahoton da ya hada mana gwamnatin jihar anambra ta rufe gadar neja da aka fi sani da second niger bridge a garin anace a ranar litinin da ta wuce a yunkurin inganta matakan dakile shigowar cutar Corona Virus a jihar a nata matakin kuma gwamnatin jihar abia ta ce ta sayo fiye da ababen rufe fuska dubu biyar da ake rabarwa ma'aikatan kiwon lafiya kamar yadda gwamnan jihar dr oke zai bazu ya sanar a safiyar laraba inda ya alkawarin samarwa tsoffi da marasa galihu kayan abinci ya kara da cewa gwamnati za ta hukunta duk wanda aka kama yana sayar da kayan abinci ko man fetur ko magunguna fiye da yadda aka saba. To ko ya lamarin yake a jihar Ebonyi da wasu sassa na yankin kudu maso gabas? Sunana Alhaji Haladu Ismail, mai ba ma gwamna shawara ta harkar tsaro da kuma Fulani makiyaya. Gaskiya a jiharmu, jihar Ebonyi, gwamnan garinmu ya ɗau mataki sosai na yunkurin dakile wannan cutar da suke mu wato coronavirus ko kuma COVID-19. Ya yi ƙoƙarin dakile ta hanyar datse boda na shigowa da fita. Amma ya bar kayan abinci inda za a shigo da kayan abinci da kamar mai man fetur ko kuma gas ko kuma building materials zuya ya ce za a shigo da shi amma inda mutum zai shigo fasinja an daƙile saboda ana tsoron kada waɗanda suke da shi a wani jihar su shigo mana da shi kamar inda aka samu kes ɗin mutum biyu a jihar Enugu wato makwabciyarmu. Mm. Wannan ya sa ya yi ƙoƙarin daƙile wato tsakanin jihar mu da jihar Ebonyi don muna da bandiri da mu da abia muna da bandiri da mu da cross river muna da bandiri da mu da benue dukkan an rurrufe bodojin nan sannan kuma a masallatai da coci wajen addini duka ya sa an rufe ya ce duk wani taro da ya wuce taron mutum hamsin ba a sa. a halin yanzu dai a jihar ebonyi mutane suna nan suna bin wayannan dokokin gaba ɗaya mutane suna bin dokokin nan domin inda muke tunani ma da dan samu tangarda shine wato shugabannin addinai kuma shugabannin addinai sun yi ta wa'azi sun gamsu da magana wallahi an rufe ko ina ba matsala ko wani abin doka da oda lafiya hankali a kwance sunana awwal yusuf the ceo and the publisher of pyramid newspaper halin da ake ciki dai ana cikin halin ɗarɗar bankuna ba sa shiguwa ta daɗi a enugu kenan kasuwanni ba sa shiguwa ta daɗi Idan za ka je banki yanzu ka yi minti talatin arba'in ka fito, hmm. wallahi shi ka yi minti ya ka yi awa biyu ko zuwa hudu kafin ka samu bukowa. Amma dokokin mutane suna bi koko. A suna bi ɗari bisa ɗari shi yasa aka yi ake shan wahala. yanzu talakawan mu suna cikin wani inna ha'ula'i wallahi yanzu laifurorin da suke muke da su yanzu wallahi ba su je aiki ba ba yanda za su samu abin da da za su ci ne kukansu Hmm. shagunan garke gabaki daya garke okunanu duk an rufe su do an yankan shanu saboda masu cin shanu sai yanzu na tashi na kawo ziyara da bayan na kawo ziyara sai na tsallako bangaren da ka kawo ziyara a ƙasa ko dai a mota ka taho a mota na to a mota ta na to na faka na shigo get din na shigo na zo na tsare ba sa tsare mutane ba sa hana tafiyar mutane da mota a'a za a tsare ka da mota idan an tsare ka da mota in taka ce ta kan gaba ta kasuwa ba hmm. za a yi testin ɗinka za a sa maka wannan computer nan a yi testin ɗinka in baka da komai za a ce ka ci gaba amma idan kana da komai za a ɗauke ka ajiye ka gefe a tura ka daji wannan gidan da ake kira gidan da gidan ajiya isolation center kenan za a kai ka kuma isolation dan center din ma na ziyarci wurin cikin mutum biyu da aka ce sun samu da wannan cutar ta coronavirus da na biya wurin na je na ga wata mata tana ta surutu tana ce ita lafiya ta kalo an zo ajiye ta a wurin hmm. ba ta ga dalilin da yasa aka ajiye ta a wurin ba Shi ne na ce a ah, to na yi kokari in samu tattauna da ita Allah bai bani iko ba sun hana ni shiga ni da garba talle hmm. mutumin hada Bauchi state wani hmm. mazaunin Asiya garin Abba gaskiya a yanayi na wannan cuta na virus da aka ta zo bangare especially mu a nan cikin garin abba gaskiya mu an dan kawo da takura sosai hmm. abubuwa su ya zo ya tsaya yawwa kuma ga abubuwa na yanayi na abinci sai sayan su ake ta ya yi tsada komai da komai ya nemi ya tushe ga baki daya especially mu talaka masu neman abin da za mu ci a bakin mu yau da gobe wallahi an shiga takura sosai wallahi yanda ga yanayi na motoci yanzu fatakwar da ta riga ta tsaye da komai da komai komi ya tsaya Idan na fahimce ka sosai motoci ba sa tafiya ne kuma mutane ba sa zuwan kasuwa ko dai ya. Wallahi motoci ba sa tafiya mutane ba zuwa kasuwa komai ya nemi ya tsaya ba amma sa takunkumi a jihar Bama amma komai ya tsaya wallahi shi abincin kuna samu kuna ci eh to ya kai ya in dai da kana ci sau uku yanzu dole ka samu sau biyu ko sau ɗaya da rabi abin duya ne ya tsaya tun ma kafin a sa takura komai na kasuwa ya tsaya komai na harkoki ya tsaya yanzu ga can alayi motocin wa obiban nan akwai wanda ya samu kusan sati guda bai shiga fatakot ba wanda za su fito sun gagara fitowa inda daman can ne santar business din namu wanda komai zai iya shigowa abba an samu takura sosai wallahi kuma mu nan kuma gashi dai mu dai cutar nan kan babu ita kuma babu alamunta kamar mu nan yanzu a kasuwar albasa da mu da manyan mu gaskiya muna neman taimako wanda kamata a ce mu an lura da mu an taimaka mana inda yanzu a haka a yanzu a yau yanda nake gaya maka motocin da suka shigo namu na yan albasa nan da nan albasar ma kusan wawanta ake yi amma kuma ba farashi gaskiya muna neman tallafi a hukuma ta especially ita ta ajiye da mu a wajen ta muke a halin yanzu dai a halin da muke ciki mu dai yanzu muna nan unguwar mu inda muke kusan da yake na wurin kasuwancin mu ne kuma na wurin kwanan mu hmm. ko ba haka ba hmm. to mu dai muna gaskiya kasuwancin muna cewa gudu sai dai da yake rashin da aka sake sun zirga zirga ta shigo a gari da sauransu ya sa mutane yanzu ba sa fitowa da yawa irin hakan gaskiya ba jama'a da yawa da mm. kuma kasan tun da aka sa wannan duk ɗan kasuwa wala dole abin ya shafe shi ko na ce maka in bai shafe ba gaskiya na faɗa maka ko na faɗa ma gaskiya ba in don shama tun da wannan abun ba wai a jihar Ibo bane ba kadai ko kuma a ce Najeriya abu ne wanda ya shafi duniya to ka gani saboda haka gaskiya abin sai dai mu ce Allah shi sauka mana wannan al'amari Allah ka mana ƙarshen shi da alkhairi shi muke fata alfarsa ka ji ko mm. A nan an gwan ku kuna nan kuna bin wayannan dokokin? Gaskiya gurgwado muna bin dokokin don dai ka san yanayin unguwan mai da yake. amma muna a ciki ne yanzu don wannan gate ma da ka sani muna muna rufe shi hmm. mu muna ta ciki ne muna kulle wannan gate ka san wannan gate kamar shine matsayin shago namu satun hmm. da shaguna muke da su lalle dai muna da yan unguwa ana ana rufe shi gaskiya to ya batun musabaha da kamar yadda ka san muna zama kusa kusa da juna nisan takanin mu da sauran jama'a fito da safe madadin ka fito kana ba ko ka gaza mutane to yanzu gaskiya ba da abin nan kariyan ba mu yawan sulha da mutanen mu gaskiya sai dan ka zo ka daga wajen hannu ka salamu alaikum sai a ce wa alaikum salam ne hmm. gaskiya muna kwatantawa sannan kuma akwai ruwa da wannan maganin da sabulu wanda an kasi wanda ake wanke hannu to hmm. already muna wanke hannayen mu kusan so biyar ko shi amma duk da haka still akwai ruwa wanda mun kage duk lokaci za mu je ka je ka wanke hannu ka safa wani abu daga bisani dai an yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta gaggauta kokari wajen isarwa al'ummar kasar sauki bisa halin zaman cikin daka da ake yanzu na farko suna bai ni mutumin kano ne da local government ga mara gidan shawai mazaunin okigu kudu imo state yawwa na farko har zan bawa gwamnatin najeriya ta gaggauta kawo gudunmawa ta bawa talakawa sakamakon wannan matsaloli da suke faruwa mu ne talakawa muna jin kulicin talakawa Ina har ba ta gaggauta ka taimakon kwanta ba wallahi masala za ta yi afuwa a Najeriya wata ba a taɓa tunani ba abin da za a ce ne mana wahala sannan ba mu talaka zai fita zai lalima abin da zai ci babu da hana kuma an hana abin da zai ci. Kai ba ka ganin cewa an killace mutane saboda a kare su daga kamuwa daga ita wannan cutar? Da an yanzu cutar kala biyu, waccan ta manya ce, su suke kaga duk wannan ba ubansu bane na farko ya ka ka duba ni talaka kana yanzu ne ka san an yi mutuwa a nan eh, eh, ko kije imo ne ko da illa la illa illa wannan ba gwamnati ta ya shawara ta gaggauta ba wa talaka taimako halin da ake ciki mu muka sanya muke ciki mu talaka yawwa saboda haka aka yi ni maganin ke ga maka a yanzu hakan nan wasu basu da abin da sai da dare ga yara kanana ga matan aure ga wani kuma ni kaɗai ke lalimin wa ake ga marayu sun yawa ga talauci yayi yawa a bar jama'a in ana so a cire cikin gida a ɗauki taimako a basu kowa ya alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahia nigeria. To madalla a gaida Alfonso Okoro Igwe. Har yau dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. daidai lokacin da wasannin kwallon kafa da ke raya ma'abuta wasannin tamola a nahiyar afirka ke cikin yanayin motar da aka ajiye a fakin masu sha'awar abin a janguriyar nijar na cewa abin ba daɗi gaskiya abin da kowa ya sani ne kirce wata shahe duniya ta tsaye da harkar kwallo a duniya baki daya kuma ya kasance dole ne kuma sai dai a yi haƙuri duk da dai su ma suna fuskantar asara da ta rashin wasannin tunda mu ba mu ga komi ba su su sun mahi asara sai dai a yi hakuri in Allah ya sa abin ya zo da sauki na sa an ci gaba da harkar kwallon duk da dai wajen su ispaniya da wajen su Faransa abu ne mai wuya da su Itali abu ne mai wuya su koma shampiyona amma dai muna da kina insha allahu ligri shampiyona ta sa yi kokari a kare ta lalle mu harkar spota muna yanci da harkar wasanni muna bibiyar su na lahiyar turai da na Afirka da na kasashen mu an ce an tsaye da komai da komai to lalle cuta alloba alloba ce abinda yi fata da Allah ubangiji ka karshen wanga abin Allah ubangiji ka mana sauƙin shi a cikin gaba da yin shi maimakon a tsere da yin shi lalle wannan kuma ba ce ɗari bisa ɗari muka samu duka ƙasa ta duniya sai dai ba duk aka taru aka zama ɗaya ba domin waɗansu waɗanda ba su sha'awar abin na cewa oho to assalamu alaikum ni dai sunana adamu ne harkan kwallon kafa yanzu dai da ciwon nan ya sauko mana yanzu sai dai mutane sun hakuri amma ko kowace ko nan da ake yi yanzu yanzu dai mun yi wajen kwana goma sa wani abu ba mu same shi ba mu huta mu huta dai da kowa da wani zage-zage da wani koromiya duka mun huta yanzu dai muna roƙon allah dai allah ya ɗauke mana dai ciwon nan su mu ne gaskiya a ci gaba da saidawa haka nan sunana abdulhamid sai da wasan na ƙwallon ƙafa da dukkan dai wasanni na matasa da dai sauransu to ai an tsaya su ne saboda dalili na wannan cuta da ta shigo to kaga shi an ce cutar ta zo kaga abin da da muhimmanci shi ake dibi ba wanda bai da muhimmanci ba wasannin ƙwallon ƙafa a nahiyar turai ɗauko daga na ƙasashe daban-daban zaben zuwa na kofin club club din nahiyar ta turai duk sun tsaya sanadiyar ci gaba da shawagin kwayoyin cutar coronavirus ko kuma covid-19 ko covid-19 da ya ɗauki hankulan al'ummomin duniya a halin yanzu shi ko club din kasar turkiya na fenerbahce na zawarcin tsohon kocin paris saint germain ko psg ta kasar faransa wanda ya taba zama kocin kasar ta faransa cewa da loran blanc kamar yanda mujallar turkiya foto match ta wallafa a yau talata a club din na fenerbahce ya rabu da tsohon kocinsa ersun yanal ana gab da fadawa a cikin matsalar coronavirus ko covid-19 ko covid-19 da duniya ta abka a halin yanzu ita ko kungiyar 'yan wasan kwallon kafa na kasar ingila ko birtaniya ta ba da kyautar euro 566 kwatankwacin sefa irin waɗanda ake kashewa a jamhuriyar Nijar miliyan 373 da jikka 253 da dala 160 batan mashidda domin a ci gaba da yaƙi da wannan cutar ta coronavirus ko kuma covid-19 ko covid-19 a faransance. Hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta bada sanarwa a yau talata da yamma game da sabon zargin da kotun ƙasar Amurka ta sake yi game da bada shirye-shiryen wasannin kofin duniya na ƙwallon kafa na shekara ta takwas da yawa kana kasar rasha wanda kasar faransa ta lashe da na shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu da zai wakana kasar qatar inda kotun ta kasar amurka ta yi zawarci a wannan lokaci na shirya waɗannan wasannin ba tare samun biyan bukata ba kuma tun wannan lokaci kasar ke kokarin ta huce kacinta ga dukkan waɗanda take zargi suna da hannu wajen hana ta shirya wasannin ita da kotun ta kasar ta zargi waɗansu daga cikin manya-manyan kusoshin kungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta wannan lokaci waɗanda ke jefa ƙuri'a da hana mata damar shirya waɗannan wasannin saboda a cewar kotun tana zargin su da an ba su na goro abinda da dama daga cikin su suka musanta to ita dai hukumar ta ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta ce za ta baiwa kotun ta ƙasar amurka haɗin kai domin a gudanar da bincike na kwakwaf gano dukkan waɗanda ke da hannu a cikin waɗannan lamuran haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako da ya kawo mana labaran wasanni yanzu kan ga hadiza kyari ta dawo da takaitattun labaran duniya takaice dai kasar india ta dage dokar hana shige da fice domin ba da damar fita da magungunan zazzabin cizon sauro da shugaban amurka donald trump ya nema maganin hydroxychloroquine ya jawo hankalin mutane a matsayin magani da kan iya kawar da cutar coronavirus ko da yake ba a kai ga samun tabbacin zai iya kawar da cutar ba Kungiyar kare hakkin adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi a kan shugaban kungiyar IS na lardin Khorasan wani sashi na babbar kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta IS. A wata sanarwa da ta fitar a jiya, kungiyar ta Human Rights Watch ta ce wajibi ne Afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare hakkin adama na ƙasa da ƙasa akan aslam faruki wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a ladar kandahar a yau talata japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci akan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar yayin da firayim ministan birtaniya boris johnson yake ci gaba da zaman jinya asibiti dalilin kamuwa da cutar ta covid-19 jami'an amurka suna ganin alamun cewa cutar ta fara raguwa a wasu sassan ƙasar wata kotu a najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayon funke a kindele bello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta yayin da kuma a gefe guda take kamfen din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da injiniya mu na wannan dare. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.